kaga su ibn taymiya ai su ne kafin tushen fara faɗa da su fa'i to kafin su kuma suna nan ajaliha hasu aula laka a gaya ma shafi kwajali bai kamata gaya ma shafi ba dama ba a san ka zaure bai kamata ka zaure ba ka nuna masa hmm? ai ne kai ka sa masa ido bari ya yi tsaya saboda ya daɗa dama saboda ka ba shi kwarewa kakka kakka da kai kuma da ɗaya saboda ka ganin bai da hujja dole ma isa baka kwarewa ya bada da dare ba da wa'azi yi. ba yana son ne ga abin da kuke karanta ba ba? wanda ka ga abin da ka karanta su wani abin da zai janyo rikici a ƙasa barawa kawai na tsofaffi ne idan mutum yana cin goro bai tsofa ba sai zama tsofa kakkace in kuma ka so ka zama ni za ka da kyan nake zama da sannan ka sashi to ba goro ba ne ba hmm? Hmm. a zama yau yau ya rige المفهوم الإسلامي للمساواة فهمت musulunci ga daidaituwa yadda musulunci ya ɗauki al-musawat ba na yadda makiya Allah suka ɗauki al-musawat ba nizamul khalqi taqumuhu sunnatul tafadul tsarin halitta gaba ɗaya to sunnan ko ke hukunta ta ko ke hukunta shi misali dole ba daidai ake ba akwai bambanci tsakanin malami da ɗalibi akwai bambanci tsakanin miji da mata akwai bambanci tsakanin sarki da talakawa akwai bambanci tsakanin biasa nama

Hmm? yanzu an yi gaba kenan wa'annan za su ce annabi ma zai wurin hmm? yanzu sai a yi wani kwamiti in an sai ko ku yi kwamiti ku zama yan kwamiti annabi a karkashin ku kai amrul ta tsawo kullum tsarin duniya an karkalle shi dukkan sa za ka shi na kafa kuma babu hankali a cikin sa ba mu ko lura ko ba babu ka ce da ɗan kwamiti da liman zai da ɗan kwamiti ne da wanda liman nawa ake biyan ka albashi da kaza ake biyan ka to yanzu mune dalili ake biyan ka albashi kaza in haka ne kai ma sauka ka zo mai kwamitin tare a ba wani zance ba ya to kai to zo ka karfi limanci hmm? ka zo ka karfi limanci ka tsari abin da ake tsara a limanci kai abin bai ba an yi wa wa'annan kwamitoci wanda ya kira ya matsa da a yi wa wa'annan kwamitin bai san shari'ar da ke ciki ne ba ya dai ba da umarni a lokacin mutanen Allah an yi kwamiti ne don masu kuɗi su dinga yin ayyuka kawai in da suka taso da an yi karatu za su je su aiwatar da shi da an yi karatu a zama na ce shi kenan yanzu ya kamata a yi kaza ya kamata ya kamata ka kadar a gini ya kamata bari kadar a gini shi kenan a haɗe su da haka ya kamata ya to to shi kenan kawai sai dai su zana bulan wannan ya yi in ya yi shi kenan da ba sun ware kudi sai dure sai rodi sai kaza kawai na maganar can waje ba ku na kama na can waje wannan can waje shi ya halaka mu mu ya ake ta gaskiya magana mu fa mu al'ummar Najeriya mu fa sai dai waje fa kalle mu kai koyi da mu amma ba mu muke kallon su ba su dan ba ta fi mu ba tare muka musulunta Saudiyan kanta ba su mu ba tun da mai da mu aka musulunta tun farko to amma idan mutum ya zama makalu ba da mutanen ka makalu ne alwakilu na su kullum sai da aka kai su ya ba ya ake a bishina ya ake a kaza ya ake a kaza don ruwa mai da shi wakalu mu wato dai mu san kimu ne ke so zo kallon mu tashi mu yi aiki a ganin kamata mai ne ya kamata mu ce annabi ya ga yadda annabi ya gada da shi ke da mu wasu mai littafin yana nan ba a shiga tsakanin mu da shi ba da annabi ya tashi yin masallacin sa yan kwamiti ya sa ai da Allah ya turo shi ma bai turo shi da yan kwamiti ba a turo shi da na'ibi ba ba na'ibi وشعار المساوات وانا تاتينا مساوات بسيجته التعميمية يتنافى مع نزال الخلق وهو وهو مسألة مناقض لمبدأ الأقل أبو نيد أكينا ما وانا يا صاحب أدادك إلا في بعض الأهوال وهي التي يقضي العدل فيها بالتفاوت فالإسلام يكرر يقرر شنا تبت ويحمي مبدأ العدل ومبدأ الإنسان جد مساواتها على أساس أنها مبدأ عام وقائدة مضطردة أي شو غلطة مثلا يقول إنما يقرها حينما يقتضيها العدل أو يتبرع بها المحسنون أصحاب الحق وإنما يقتضي العدل المساواة عدلتي نابكات مساواة أنهم حينما يقول واقع الأفراد رأيوا لديه واقعا متساويا تماما في كل الصفات أو تكون المساواة أن في الصفات التي يوجد فيها التساوي مين iya can lokacin da ya taso lokacin da abin da za a iya taso sai a ce nan a daidai sai ya yi shi lokacin to a tashi in an ci a tashi a yi kaza za a tashi ne gaba ɗaya amma in an da aiki a wani abu ne a wurin aiki waƙiyan mutasawiyar tamama fi kulle sifati أو تكون المساواة في الصفات التي يوجد فيها التساوي الصفوف على سامن ديتوا دون الصفات الأخرى المتفاضلة نفي فيها ma فيما بينها نظر babu babu sawa ce ya babu babu gaskiya ne